wàlíkùmù sàlámù wa wa barakatu. ibeeri ma yoo ibeeri ma yardan na erigoroyewo ka albarka damurise goroyewo kuna handu kuna taari ka tere ga te attamuyo se erikpe mali damuwo kayo aban taari daabu kuna kuna gonna tutuma kaagu njinde fenyi ko morani nani na zahunde koni niyo kunan nabu koyo kunar pe mariyo narbu koyo badam iri pe margo mini ko kora henno iri pe ma yardan narbe henno yo iri zenge kom yo para kunan na para banna kulu me fo ko itere pe makam medam babu pe yo se kacaro yo zaganna wo kayo injina iri senna iri mana dini o kaniyo macin sen hunan zebu aljanna macin sefu iri yo ka iri cinni banna ko itere pe ama iri ben na kokoro henno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 hen nano kulume fori zurko huro na irpe maka amma di matori sari ka irmorani na shaitan lalinte ba safo irmo na daidai ciyo na daidai mayo bismillah na irpe manganori dobuyo wote arrahman kpe gomini kpe arsilaman na ce ferise hunayo kuna ne yosi arrahim pe sisibi tutuma ma kpe no ya ka a sisibidi mayo ka kpe ko ke yono narsila mehen noyo bongo fo iri kpe mal damun kuna ja'ala allahu kabata albayta alharrama il ja'ala albayta alharam kaaba albayta alharam iri kpe fu alhormante fu jirimante no ya kal nor kpe kpe jirima kateke an duniya ganna nunkulu peibongo iri peci ngana cino awi ngana bereka yetino qiyaman linnas goro do ka boro bahini ka huna kuna basinka abisu ma huna kuna nga ye ka kwe ko barano la kari yo nungu borose nabiyullahi ibrahim alayhi salam saka kana ako ismailu alayhim assalamu na nya hajar alayhim afdalu sala wa atammu taslim ka kana laka jisibin niri ngana ce rabbana ni il norpe pe beri inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika almuharram ilpe akana koyo kajisi batume foka ba bara ba fari no asute fari zemanisi beredumani ngano akana koyoya kaka jisi alhalin kpe terefu alhormanta jere irkpe agun mare mana mboro la kari mo gono yonga mbine mo beje kayondo irkpe magomini tense na turi nze mo ngmani ngmani kurpe lalle de na gomini tense zangaya mbate yo beyo cibanse ngano kan ban sabu irkpe bine na ngari yuta ngana binnidi cila kar kanyonungu aya fakunal norkweci inna awwala baitin wudi'a nas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lilalamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فوسنت كابرا إن كان يغنى وبنغبروسي كابا هنكتة مكوي كاركوي bota akose kacin gano ka'aba ka kai kogono bakka kuna makka no irpe ce bakka alqur'ani kuna nun fo a ce makka nun fo nga ce bakka makka haifonceya parano ka de a hura kuna na tariyo nan no ko gare irpe ma di dabun se agun tariyo di gabuno kan muse zanga sereruwa un huna kuna no ko barangeyo ka bara faka faka hay karpete alhaj na almu'tamir sai no wo kana hajjite na wo ka ana umrate irpe masabu hen no tarsalama kurpese binidi ngal ya yara no ma bakka hay fonche bakka bakkanu nun fo ka banjirman kai nan liza ya mofo den wura kunan su bara badara duniya kwayo kulu pai ana fi mane basi a fosi ka huro makka ka bongo honne kan ngabara ba hefo a honna se ka kparo a ngana ci ba hefo he karpete ganna di seno ya to sadi fo no na no ma ka'ba al ka'ba be ko na fasara ba jina hinka kaci al ka'ba haifo ka beriyo iri pe na no gordo beri a al ka'ba haika nasaro ngmene matematik kabu kabu yo kuna ngon na ngmene ne ka nga che cube kare cube yasi yano ka babara agota ta ci di kurpe mesure barano afo afo kuyo na bisa a hansine ma ka irikpe na no afasara no ya ka be ikpe yo te irise il norpe kwe kwe be richi no di ka ba jinjere di abarafu alhormante fano ka man dakhalahu wa kan hura kuna kana amina ni kwedi mballa karkarani borfa sugun bine sarani mba huna kuna no bani bani borfa sugun tatabu borfa su cine bara tense sen ni fo kan ba tense amam bine sarani borfa ga tense borfa ben su gurgen nani to de mon mamaci ban na boro wino kaka ko gunu ka ba jinjiri kose nsugun wi mbogun charmano hari mahununindi basin ka de boro na boro wi nga wi ka banano amma kan de gona kwase nsugun ka kan wi sede ni a hunu dem fefe na ramore marukandi ka hukum site nse jamar pe mal no bonkani to de yar pe ci haikan ngata bin nidi senoya wa shahra harama wa shahra al haram ci. ŋa yaaraka handu alhormanteyo disika manno n gordoyo ŋa no manno n jirima kaŋ ŋa kpe teregeika n no noo beika irikpeedo handu weicininkaya gonu handu weicininkayo di kuna ŋa guda tacifoyo gonu karpe nan no alhorma ka tekecinni boŋo beikpeyo ci guda fo na ce ama ŋa guda fo di guda taci fasara handu taciyo di iri man no njirima zankaŋa kwe tere na no njirima naam walhadiya walkalaida walhadiya name mune ka bara boro dai ko kana makka den nan o te kabeni mina kuna madummu hadayayo noya il norpeci ŋana hadayayo di boŋono jirima boro masu don nan la masu njirima kortu wal qala'ida na hay kayon cin dangi dangi bara hadaya me munoyo diga seda no ya ka bani fo ndon ban matikidari me muna diga dindina seda di honna ga ci fo akan se ka a wo bara ka ba jinjiri mene no ga tatabu iri pe ci to wannan jirma wasu jirma to kortunga لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلا ركوتي لتعلموا نتيانو نارا وبي أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض kal norkwek pey beri nga ya gon na sama ye na ganna ye kuna haikayo ngono kulu pey beyu wa anna allah bi kulli shay'in alim wa anna allah bi kulli shay'in alim ngar pey ye kabarano haikuru beygoni abarano haikuru bey pey beyoguso deriba kai ne cene kabaye sura o bongo asintiyoro asintiyo do nanun kartowo ncere kotoyino kasu cere tam yoba cene cene sintiyo do il norkweci ya ayyuhalladhina amanu no cimmani koni hen noyo awfu bil uqud alkawari sen noyo kan gonono konu konu shakani karukana mun kawari yo kan gonono nano norkweci be ribinni wamfuntani wasutuna likawariudi bongo uhillat lakum bahimatul an'am na memuna ce ta ciyo halalta wano se zafu meneyo na ganye meneyo illa ma yutla alaikum sai dai memuna ce ta ciyo di kuna foyo ka nan cine cow ka ci bano sai ka curo di barano sai no haramun wasu hore kan ma ka ci hurrimat alaikumul maitatu waddamu ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا haikayo بي إلنا نشينتي تنوسي زابوكو zawo ka ana karo zawo ka fitika kamno zabon ngodo zawo ka ya na kari nga ci a hunde bene nawo ka ya dika ma ka cinni karu ka tontonu na muna yo meneyo ngano tibu kayo meneyo ka abaran dummu ko tam kanam jiri na jiri bu yo ka nturani ko munu hamu di kurpei iri pe cimbarano fiskun hini yo hamyuno boro masu hore kanaman wurin gunde. to de yan ngano alnor pe pe be riki sura di zayodo do me muno kuru chirse halali sede wo kayo na mayo che chirse wo nguye ya baral se haramun to sadi nga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alutur se na para kuna kerkete de ya kerkete abarano haramun to sadi nga yara kaci barse hunde koni fo kurpey yo kuna ka na hansi hinge abarano haramun fa sede koro na hinino kariba hinika amma ama yo kuna wo kanga ka kwe ko bara agonna be ka adam bara tenna nga ngo kwe ko barano haramun na ciro kuna ciro ka kwe ci boto karukana na kuna ce ta ka kai ci boto na hunde koni buruburu yo ka iri nan senni tabi nkuna na mene yo na nkuna wo kayo na bara na mene yo mbara no haramun yo na churo di pare tenu se ko abanna nganol nor pe pe beri ci ghayra muhilli saidi wa antum hurum amma nga ngama chi ngana memuna ce ta cheta halal ta warse para kuna na ganyi kuna mwene yo ngano dambara mwene yo kaci ama dambara dodi anacin na wo gono hurumi kuna u wo gono hurumi kuna anacin na ngano ngachi dambara hambara se halali saka gono hurumi kuna ngano saka gono haji na umra bai kuna il nor pepe berici uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما na halal halalta wano se dirokwe na go ka gure ya kpara kuna isa hamdi duri ko ga ma abaran sai no kane mayu amani me kpare mene dambara na haramta wano ga de no ka ko gono hajjin na umra bai kuna to de ne cinadinol norkwe kwe be ritea suro asinten na kokoro nkere fasaranu to de ngana gono ko cine ka ghayru muhilli saidi wa antum hurum amana ci wo kanga kwe ko bara gono hurumi kuna amo gare ama bongo ka hurumi kuna ka bongo dam dambara teriyo kuna kacancin nan nga senni non nga gono kote nam inna allah yakum ma yurid inna allah wa be fakal nor pe pe iberi yahkum ma yuridu mo yasika didama mo yasika sawase ngano aga hukum sijisi ahini kata ni ma honne ka oi irikwen don suna murin ma anci to aci suma irikpe abine kani anci azaba gona do ka cere di su kani to amanda ma fo haika ban matego don ci oi agabu anci to na gabedi haika ya a irfe heben su hini kate anci to inde ba hini ka huroni ne de ngana ci inna allah wa bai fakal nor pe pe be ri yahkumu ma yuridu a hukum si jisino mo ka di dama domun mo jina nun ka de a baral cho mo so ka beni iri ba ga nga ya ci ka iri pe na haifoci kana haifoci haika na cidi haika jisina marsanga borfo choro guna ka haika na cici haikan ba to de ngana gono ko ci bar sai ka nga ya gonna ma hukum si jisi bor sin na hukum si jisiyo nga banna afa hukmal aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun de ya marsa zanka bei ŋene hukum sino mba wo kayo coro su bei ifo kuna ngono nde hunoyo zaŋa me munoyo ŋmene hukum sino nceji ko bamma gbei na mei ŋmene hukum si ya bori ka bisal nor kpekpei beri ŋmene hukum si cimmani kuni hennoyo kam bine se kan si wayo si ata masifa borfo si ganna o bongo ka hukum si mba kari nari pengmene bere macha bori kabisa pengmene sasa wan kunal norpe no de a baraka meto zeiga ma kamme jinde dummu kaka na duniya boroci awo madam sarka na borfo ci iri suga kamme jinde dummu kaka iri bine suga adam sarka iri pene te ka gano kaka na sansika do to aga ka tonu marsarin guna kadiya hukumsi hinzawo kuna ifadi ya bisiyu irkpe ngmene ya bisiyu den don na kamme jinde dum muka kano ambere kaci nura nise nsu tuka kwe zai domin honne mo kuna ka ngmane zai tere ana ma ci kamme jinde dum mokwe to amakan na pino da maga ka kukurani zai ta no ana ngmani fente no sakan don ta gadi da don nam adon dam na gen kome kamme wato kuton kan mena yeya da don dan na lokol ko di oyi adon ka kwe kampon di kurano ci ko bisa ngabo ma ka kwe hay ka ci dan hansire don te adon ye na te ma di ka kukuran de ngani su sai tere be nani yano sarika a zai tere mon ton ton no domun nindi non kwe kuma ka hinsa ko cere no zai tere di mene azan simo mani mani cinniu to amade na kamejindi kan ngaci ni kamejindi du mo ngadi ya bar hukum si ka bar daidai aga nar peci ngaya hukum si te moya si kan ngadi dama ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu no cin mani koni hen noyo la tuhillu sha'air allah la tuhillu sha'air allah hayo kal nor pe pe be nan dam se tantere ma yo kuna da ka hon uno se afo ka waso atatabu waso hore bine ka atatabu domun da beni kaci wasu tatabu haidina jirma ta doko to da no ka hore katatabu no na jirma di ya irpes ci wasu hore ka kateya wala shahra haram wala shahra al haram bere handu al hurmante to de magura kadiya nyongo kan don chodi ka ci ja'ala Allahu al-ka'bata al al-harama qiyaman lin-nas ci mate wa shahra al-haram to de na cine di parani risene ka wala shahra al-haram bere handu al-hurmante ma'ana bere handu alhormanteyo yodi ka annabi nan cine terse guda ta ci fejideyo handu layya na nina furu guda fo nga gono kammu nga ya ci wezeno me ho handu wala alhadiya wala alhadiya yano me muna fo ka bara borona deino ko kwe hajjiteyo de abeni hajjini ambara haikana kwirimunu mina memuna dibongo wasu hore ka a jirima to ko a na jirima tɛ ko domin nari pe funo ara ko walal qala'ida zanka bine nkuna foyo na seda da munga ba iri yo a cinte boro alayya feji au alayya hogan seda dam ka ba si hundeno a koyo bai ka seda o ka gonu mai muna oga viyo ci bar seno ya kan alayya mai muna na nsuga nera abine su tubi kuna nga dumma no. to de me muno di ka ganna sede yodam choro ni di meten cinte mbara haika makka mene turi kuna fo kantino zanka iri mene doso turi take ngano nga kantini sadi ka ya jindi den wannan cifo mbe ka kosuwo makka ganna turi kosuno de me muno di bara makka mene no su hore ka haifata se ba gare su ga gare bere kariyo nam wala amin wala amin albayt alharam yano bina borfo ka chorodi nhunun ganno nhunun parayo ko kaba jirmante nufi wasu hore kan tatabubanu nallabin ni betere dungunu irpe tamfogono kan ga ce alhutamu bundu bai'a zailarono za yamama ngano akabar haika na hindunmu madina bor foyo ka coro hunum fejiyo ciwoyo se amo bara wuciri kamme wiciri me ano coro gum fejiyo boyi ko kana madina ngana hinidum mun sai kame munoyodi kom kabisan na yamama andebi na boro ma ban na gana kado ara kute nga fiti ayena andebi ga a bine koto andebi na men ma hadid pe kanam jiri ka annabi na sahaba yo ridwanullahi alaihim nani katunu kakpe ma umrate nan nan gai nun fuka in ce hudaybiya bi de no bo hongoyo mena koyo kan sinye kuna no andabi bayeno jiri ta gona baye kute to de ya saka andabi kwedi ngano ama ma maka meboro gono ko labbaika allahumma labbaika te ncincino labbaika la sharika laka illa sharikun huwa laka tamlikuhu ma malak kacir pel tutunse il nan ce tutu nsin na wece se guda fo ka niya ga mai kamar gan na hai ka bongo mai da ya rike sin na wece amma guda fo ya de gona se ka hai ka guda fo di mai irke ngene no da ya a an kin wece amma de gono njere no ko gunga hai fo yo da ya hai ka mai kuru ngene no ngoro ko cinan te ko bi bisano nan de bi majinde di ngaci hotamu bun dubai'a a gono boro kuna tamma wa kai ka gabu kute saka sahaba na yir karim ma kai bol di gabu na ayo zumu kaci wala amin ah, albayt haram. yano bina wo kayo ganno nam ko ka ba jirman tedi nufi no si na hini wan tatabu aben don nal me zai a ah, to sadi choro me wa gura kadiya cheferi mena asarau ngana me di. ana koosu kantika ka dengi dengi nga ngana kaaba non kuru <laughs> kwewa soka kawa ehe asa ɗo ɗon ba tagaro aw ɗo ɗon ba adino ka hukumsi fotase to akwe sa wanna akwe kaba jinjire no nga kaaba jinjire jirima tokkari kwe cimma so atatabu afo ayinkante memunadi ɓoŋo ngana kaabaro to no ba kom kaaba ga nam yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana il norkaci yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana borfoyeno ka ngono ko nindunu fino domun maduwa ka kpeto norkwe kpe beri mene bewa na mene yardaga haikan gare na haikan ban makwe duwana wa idha halaltum fastadu wa idha halaltum fastadu deno beni no hajjin na umra bayo ka hunu no hurumiyo kuna ka beni sorai fastadu wa dambarate amma na ci makka kuna makka banna kparo ka ngono no kparo se no ba hin ko kari ko bisa nga ko kai ko dambarate deno wiwi deno ba wa kaini ni kan hin saka tonu kan ma ka ci ni koto buzuri no ya ko dranna hinigoro wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu borfoyo kan na no gay ka honguno se makka huroyo bere wa huro ka kwe umrate wa sunna mun mene betere mano lizaya wa kako ba wa bine bana borfo kerega irte tamdi kan gace ce alhutam bun dubai'a zaidi saka da dan da biki mai rikara gari no bai anaci boro di bine ya gona da biga y'o bine ya gona ga boro kan nan gai kan suba huro kakai umrate ngadi bine no bi zani ko ba man frapin nan au au au au su makaboro bine za kabo di karin na agai kazanci ho de no gai ko ba di no ga akwara be no don pe no An anjine no marsa kan na no gai no ba wa gobuyetinin di da kari allahu akbar alfayu da na ci ka annabi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a baral kai diyanu de abine ba bon ngona don guru ko ga dini o te ko cincin ngase abine don ga bon kati amma wa honne kadi ya ka baraji ya tereno ngari pe hai ka bon ba ciba ngabor kuru ma haikan da bi bon don bago amani irpe na tuya da ya dinga ya don bi bine ba ci ne dite a ba zirgi no sun honne kadiya ba dana ya ka ko ba amadini kware ta se na goro ko man na quraisha wayo mene che feri beri o mene helma yo gbajimo yo ko dam yo zanga de yo di tuba borochi ni mban na gana he kan de ga gare na dana goro ko chinir pediya agon na hayo aban makware ta se nga ndebi goro ko ci boldi shaka hala ka to ndebi na mojine kunkuni domun boldi na masu mbe na chere su dia borfo chede bo dan yono zanga nga ya de goro asu be borfo goro kwa da don dia cheferio bon bongori no mbe adon kai jina hali mabeni nalla andebi mwana mojine kunkuni odi bon sabu se atama no kuru pei masasa he kar pe chande bise kacha abasa wa tawalla ana mojine kunkuni kabanna bere me ana mojine kunkuni abongo bongo, bongo me ana banna bere bol dise a bongo bongo de nga ya don chine dite za bongo do aba bongo zergi na kan ngana mo jine kunkuni ka banna bere zergi no irpe ana zergi irpe pe beri manna murin chimani kahani ya ka beitenna nam وتعاونوا على البر والتقوى ilnor ci wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa madam cherese ihe noteyo narikpe hamburi bongo den ka dia boro ba ihe no foto ama sin na kafafo yi kosi kameda mase boro ban hambura nor kwe kwe beri nga si ko kodu me aba kameda mu nga se nga nura ga ka boro dadu kameda myo aba hamburu kwe kameda ka kameda myo di amo heiba ahin kate ngano nasara cɛ moral ambaranga no mechi neno ma la sabu henna na se afo abinayin katambara financier ma haifote fo te ase ngano makamme ma se noru do kamme karu kana mun na physique de ga mana lafiya na bukata man mana lafiya no de wakati na bukata man wakati no sadi ngoro ko ga te makuno ya ihe no teo nari pe hamburi bon we na haru nchere taimako makuno de haru su ba jingari wei makai ko ga taimakon hini ko jingari de we ya su jingari haru makai har waidi ma jingari ko dai in mana chini na afilo yo ka irgon ko gate te da chino se ka bor fo choro ngo se no ka chini na afilo yo be pe fo yo chi anabara tilasi de ya ka anabara tilasi ga nan kani ko jibiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un de ya marsa ni tama ka handuo kuna boro kai ko jingari nga anabara tilasi irke na da mursena na wiya ba asin na hanfani fo a a wa ka suratu sajida kuname il nor na borza ngoyo ya chinete ngoyo ka nchini yo hunani nga shamyo jingari bongo foyo no jama jama no jinjure yo kuno fuyo kuno no il nor chi tatajafa junubuhum anil madaja sadi daidai borfo hini ka kanika jibiri amanga choro na ni katunu ifo mbano yad'una rabbahum nor no ngono ko botaya ko ga mare khawfan ko dirgoyo na ngana adhaba wa tama'an ko ko dai dam yu amanal jannatiga alfayo de a baral to araka kokoro witir mene liman mo maral mo ci amin amare kuna meta cin ka koci allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna irke mbara tari da bu kwenu ngambara kai kansu futu mbara sisibi tutuma ma kwenu mari ko su kamar sisibi jama'a mo ci amin ifo gan nan kirpe kwe man kosu kasi man na kan diri goyi nar kwe man daba to sadi ma kirpe kwe man man ngoyo sisidi ifo mba aljanna to sadi boroma chalfa foyochi anabara tilasi anabara tilasi den falilam yo tiki baka kan kala lahara maken na falilam yo tiki alfayo iri lam yo no honne kuna ntiki bakwe kar kala harana azabar rakata ci lasariya magarba hinza lesa taci b'a hin kawo aba kwe karka eh nar peseri hin saka soru la hara boron mene falilam yo musom ma ka kogo na tengeno ka ko bara fune fune no ka ko bara folin folin no nga nor pe chi malaika yo se no bi ne be ka rasulullah ge kachi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wo kan jingari bori mai kwaren yena amma wa kan jingari na bori mba wulume domin na hasara tana hallaka cere de goron bon wonar kai marci to da yadda jingari yodi folin folin petani nganar peti malaika yose wa guna sin na nafilo ba wa nafilo di jongle jongle wan kabu kabu kan babu babu kan nuku su falilam yo mana foli foli yo di cire sai maka gari nafilo di nonzani zani kan lutu lutu na boroma bere kacal jannanzi amma mine cin se ka na bara tilasi ngan dia ka na ci tilasi ngan nam tilasi du kana ka kwe bori khasara na boro kaliba khasara na boro kali wen na haru ka ngolo no marsa nga haru dia ka na bara tilasi nga su na fila jingari waidi ba na mansu jingari waidi hima na ma no me cin ka wan na zan simo mani mani kurpe kan nara haru dibo na fila jingari aw awa wai ya zaya ka na bara tilasi himana ma babu babu ka fofo na haifo kan nara wai di bakwa da ko na fila jingari fofo ya hayo kuna fono halanwo tunge da na tungu ka bine ba ciban sai ka beni ni macha sai asan su ba cini na fila asan bo jingari non kaniyo da ya tungu kan bari haibon wasu ga atatanse amma dem ba tungu di lalle lalle motun ko jingari wai di jingari har karfe dinsu susika mmadụ aka na anị ka lalla aji ngari mbe na asham no da yara kaka bugu kuna mahon na yo den baci eh amon ta ma no beni no sa na ce ba na batara ka hin ka fono sa ka ka kwe diyo di diyo ngmene di sa na bana ntunwe agono ko ga babu ko kana de de ga irpe mana muri hin ka cerega